abin da ya fi daɗi annabi ibrahim sai aka jefa shi a cikin wuta sai Allah yake da wata mai ya naru kuni ina hafizan zan ba su dan sai a riga suna a baya da su mamace qur'ani a hannu ya ba rukuni barkan wa salaman ala yau ka ji bai Allah me Allah ya ce da Allah ya tafi magana sai ya ce wuta da kai da ka magana na kukuni ban ke zama sanyi ki zama aminci da sanyi ga ibrahima to ki gaba jan baki ne ba dida ko ko tafiye ne bai iya ba ce ta yi wuta nike miki fa ki zamo aminci kuma ki zamo sanyi ga Ibrahim mutumi nana mm. ba daɗi na a gare mm. ya samu sa a daɗin Allah na ki fara zama zafi gare ta zama ƙarara sai ga na Ibrahim fa yana takawa yana jigo ga ga na na aljanna an gudu muke sharuwa a cikin wata a cikin komi a cikin wuta mm. kayan aljanna duk an turo miki a wurin wanda ya sai ce ta zama sanyin ba ta zama ba Ku sai gani ibrahim bayan kwana arba'in wasu suka je da ɗaya wata ruwa suka je da shida sai hito kuma yana cewa Allah ku taimakan da laima kai ta zafin rana ku bani takalmi kafa na babu takalmi yana kuma ihu yana roƙo waɗanda yake roƙon nan sun yi sun ce zafin rana ya zama sanyi in ma sun ce zafin rana ya zama sanyi sun isa amin to ina muke yara wannan magana ya taso bai kamata mutum sai wata ya mutu ya je wa'yan ga 'yan aikin gwamnati ga su kusa da ni iyana ne ya je karɓar albashi me za su yi mai sun yi aiki na kwana talatin suna jiran gwamnati biya sai ga wani ya zo kaka gida zai karɓa masa kuɗi to ku ma'aikata sai ku yanzu ka ji ana ce ku da kai farawo na in kwana talatin ina aikin gwamnati ina buro gida na zaria da kofar gidan ubana ya zo yana aiki nan sai wata ya